EFCC within this period have convicted over 400 people. a wannan lokaci da muke magana hukumar efcc ta yi nasarar samun fiye da mutum 400 da laifin cin hanci da rashawa akwai fiye da kararraki dubu a gaban kotu ko mun yi nasarar dawo da fiye da naira miliyan dubu ɗari uku aljihun gwamnati daga 'yan cin hanci mataimakin shugaban kasa na madisambo ke magana a zauren muhawara na mataimakan 'yan takarar shugaban kasa don zaben goma sha hudu ga watan nan shi dai wannan zaure da mataimakin takarar babban jam'iyyar adawa apc farfesa banjo ya gwale ta hanyar kin amsa gayyata kungiyar sadarwar rediyo da talabijin ta najeriya ce ta shirya shi Kan wannan batu na yaƙi da rashawa ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa na jam'iyyar UDP Haruna Adamu ke cewa in an zaɓi jam'iyyar su za su gwada misali kan mutum ɗaya ko biyu shi kenan cin hanci zai zama tarihi a Najeriya. In Najeriya we have the problem of Boko Haram. a kan rashin tsaro mataimakin shugaban kasa na Madisambo ke nuna matsalar ta'addanci ta shafi duniya ne kamar yadda Boko Haram ke addabar Najeriya kuma ya ce gwamnati za ta dage wajen kara horarwa da samar da kayan aiki ga sojoji don samun nasarar wannan yakin inda ya buga misali da cewa ko a ranar ɗaya ga wata an kwato ƙananan hukumai da dama na jihar Adamawa daga 'yan Boko Haram that our sai dai ɗan takarar mataimakin shugaban kasa na UPP Bello Umar ya yi bugun kirjin matuƙar ka ba sojoji dama a ƙasa da mako biyu ba ma Boko Haram ba za ma su iya yakar daukacin Afirka. Jam'iyyar APC da ta ki halartar muhawarar ta zargi masu shirya zauren da cewa 'yan amshin shatan gwamnati ne da suka hada da gidan talabijin na kasa NTA da rediyon Najeriya. Kazalika da zargin wani shiri da suke sanyawa da ya zayyana Buhari a matsayin mai mugun hali da baya ko murmushi. in za a tuna dan kare muradun APC sabon imamu ya kushe shirin. A to ba sa shakka wannan talla na ƙarya da suke yi a gidan talabijin na ƙasa NTA suna ɗaukowa abubuwan da Obasanjo ya fera da abubuwan da su dinka suka kashe janar murtala ko ta yanke musu kuntin kisa su ce ado da suke ta gwamnatin janar buhari ta yi mun san karya ne shi ma sakataren apc mai malabo ni na nuna ko ba su halarci taron ba sun hango nasara hange ya riga ya nuna duk mizani duk mai hankali yanzu ya riga ya san inda zaɓe za ta kaya duk abin da kake gani jam'iyyar pdp take yi tsorata su kai na faduwan zaɓe kuma insha allahu za su faɗi zaɓe kuma talakawan najeriya yanzu haka sun jajirce insha Allahu za a yi canji kuma mai ma'ana wanda zai canza dukkan rayuwar 'yan Najeriya Najeriya ta koma kamar da insha Allahu a yi walwala wannan rashin zuwa da alamu bai yi wa kamfe ɗin shugaba Jonathan daɗi ba, inda kakakin kamfe ɗin Femi dai yake cewa ba sa tsoron APC a ko'ina. APC Kuma shirya irin wannan muhawara a ko'ina za mu je mu kalubalance su. Za a yi irin wannan muhawarar ta 'yan takarar shugaban ƙasa a makon gobe, da ake sa ran shugaba Jonathan da sauran ƙananan jam'iyyun adawa za su halarta. Sai dai shugaban zauren Taiwo Alimi bai ɗebe tsammanin zuwan janar Buhari na APC ba. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja. на деле